سيئات أعمال من يحده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا da karatuttukanmu ci gaba da karatuttukanmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai tarin albarka watan ramadan a nan majalisi na darul hadis unguwar zandimare babban layi garin jihar borno a muna daren mm, daren talata ina jin dare ne na hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'miya da arba'in da uku ta zo daidai da daren biyar ga watan hudu watar april ko abril miladiya shekara dubu biyu da dubu biyu da ashirin da biyu muna na a cikin suratu yusuf alaihi salam a jiya mun fassara aya ta hamsin da tara muna kanta sai dai kafin na akwai tambaya guda daya wadda ta assalamu alaikum mala Allah ya tsara ma sani da fahimta amin tare da ku gaba daya ina neman ƙarin bayani game da ciyarwa shin za a cire gudun nabi bayan ajiye azumi a kullum ne ko za a tara kafin a gida ya yi magana ciyarwa ina jin yana ishara ne ciyarwa wanda yake alaka da azumin wata ramadan ciyarwa wanda yake alaka da azumi idan mutum zai cire kowane azumi ɗaya magana rajihi ana cire musulmi biyu wa azumi ɗaya kowane azumi musulmi biyu ba dole ba ne mutum kullum ya cire don yau ka ɗauki mutum na biyu biyu haka ka ba wa mutum ka ga sai abin ya zanto ba a wuce don bai kai gwada shi ba don haka kana iya lissafawa a farkon ramadan ko ana ciki ko ƙarshe an gane ko sai ka yi shi har ya ƙare ma'ana ka auna na adadin azumi talatin sai ka bayar in ka so ya ƙare ka tara ka bayar amma wa yake ciyarwa waye ne a ramadan aka azawa nauyin ciyarwa wanda aka azawa nauyin ciyarwa a ramadan kusan dattijo wanda ya tsufa ba zai iya azumi ba tsufan dattijo ko ba a kayyade masa shekaru ba a fatoyin da muka yi kokarin amsawa guda ɗari a kan ramadan cikin fatoyin malaman lajinatin da'ima lilbuhutun ilmiya wa ibta mu amsa arba'in malaman lujina suke cewa a ƙa'ida idan mutum yana da azumi idan mutum ya tsufa babu wani limin na tsufa da aka ce idan mutum ya kai zai fara ajiye azumi babu kawai tsufa ɗin suna ya tara kana iya samu wani mai shekara tamanin casa'in ɗari yana iya azumi yayin da a gefe guda za ga mai shekara saba'in kuma ba zai iya azumi ba to duk wanda tsufarsa ya ci ƙarfin ƙuruciyarsa yadda ba zai iya azumi ba malaman lissafin da'ima suka ce zai ce don ba a sa ran samun sauki ai gansu ba. shi ya shi ba zai aje azumi ba za a ce zai zo biya ba shi yarwa zai yi ko bai ci wannan haka nan suka ce ah, ba bambanci tsufa mijin da mace sai ya rike ciyarwa in ba zai iya azumin ba sai dai jama'a mace mai ciki mai juna biyu da mace mai shayarwa idan mai shayarwa don karancin nono ta ajiye azumi don karancin ruwan nono ta ajiye azumi da mace mai ciki saboda tana jin yunwa kurkusa kada da kada sai ta ajiye azumi to ita yaya za ta biya azuminta malamai su yi maganganu wasu ka ce bayan ramadan za ta biya kuma za ta ciya za ta hada biyu wanda a ƙarshen gaskiya malaman hadisi ba su yi na'am da hada ba Allah ya hada wa mutum ciyarwa da azumi a lokaci ɗaya yayin da wasu ke ganin za ta biya ne da azumi don su yi kiyasin ta da mara lafiya fatawar malaman na sun da'ima da buhutun ilmiya wa cuta yayin da suna sun sulbina albani da sauransu ko suna ganin fatawar in dai ta ajiye azumi ne don juna biyu ko don shayarwa to wannan ita ciyarwa za ta yi sun kafa hujja ƙarƙashin fadin Allah wa alal ladina yutawwiqunahu ko na ko ya tsawwa yatawwaqunahu fidyatu ta'amu miskin fidyatu ta'amu miskin ko ta'amu masaki. duk wanda ba za su yi su azumi ba za su ce da ne. yayin da wasu malaman tafsiri suka ce tsoffi ne ake nufi yayin da ku aka samu ruwaya daga bakin abdullahi ibn abbas turjumanin qur'an shi ya shigar da mace mai juna biyu da mace mai shayarwa idan azumi ya gagara shayarwa za ta yi an gane malamanmu suna ba da fatoyi da mutane domin kowanne yana da madogara jumhur suna ganin tafiya da azumi yayin da saura suke ganin ta ne ta ciyar ko fahimta to duk wanda aka ɗauka sha Allah amma ne wanda ya fi tsuwa ma a raina tunda akwai asari mai kyau daga ibn abbas to ni na fi tsuwa da ashiya domin ya kace cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana son ku da sauki ne baya son ku da tsanani kuma su mata galibinsu suna da wahala na tara bashin azumi a kan yanzu da wuya ka tara mata ɗari masu aure wallahi da wuya ka samu biyar a cikinsu da ba bashin azumi a kan dan dalilan da zai sa ka aje azumin suna da yawa haila kaɗai. jinin biki kaga na samu dalilai ko mata sun fi mu mu maza da lurai akwai matar da ta rubuta mana tambaya rana ramadan da ya wuce ya zo mata tana da cikin wata daya tana cikin laulayi zuwa wata biyu ta kasa yin azumi ko daya ramadan ya fita ta ci gaba da renon cikin ta aiku yanzu ga wani ramadan ya zo tana shayarwa yunwa kurkusa ruwan nonon ma da kyau kuma tana ganin barazana ba za su yi azumi wani wata ramadan yanzu ga wata daya can ga wani wata yana barazanar zuwa yanzu mata da shaharai ne mutu ta biya ne a kanta ko ba kisa ne yau to kuma karshen da sai da kuma tana yaye dan kuma mata ba a raba su alfa ba a raba lalurai da ko da yaushe a cikin rayuwa sai ka zo ka ga azumin ya taru a kanta in ka ce biya ta taba wani lalura ya tashi a wani lobinsi wani menene wani menene to in an ce kowanne ce kaciya mala ko ma ai akwai tsanani a sai a yi masa rafusa da ciyar tana wa ya ciyarwa sai dai inda akwai talauci abincin da ciyar ta a ɗauki azumi ko ba haka ba ni gaskiya na fi nasuwa da haka don a dubi ta, da abin da yake alaka da haka kuma shi addini yusrun ne addini yusrun in ba ku manta ba a tafsirinmu na jiya muna na a cikin suratu yusuf aran ma zai jawo mana fadin allah madawacin sarki daga waje a ihuwatu yusuf sai dai kafin nan akwai tun ji akwai abin da ya dace mu gabatar Ah, akwai babban malami cikin manyan malamai a ƙasar shek siraj alhaji sabo wanda shugaban majalisar malamai na jibius a bangaren jos allah ya masa rasuwa a hanyar sa ta bulaguro daga jihar nasarawa zuwa yobe da maturu don gudanar da tafsirin kur'ani na bara to sun samu hatsari a hanya kuma allah ya karbi ransa tare da mutum biyu don a suna ga ainihin jana'izarsu jiya na so mu gabatar da addu'a sai na manta saboda haka muna ba da ta'aziyya da wannan majalisi mai albarka na gandimare babban layi nan kitabu suna alamar hajji salafiya unguwar gajimare babban layi bisa wannan babban rashi na wannan malami ta'aziyya ta musamman ga uba kuma shugaba sheikh sani haijigir da kuma iyalansa kuma muna ba da a ta'aziyya namu gaba daya ga ɗan uwanmu da masu zalifin bid'a awai ta mafi suna akan wannan rashi babba da kuma al'ummar musulmai na najeriya gaba daya bisa rashin wannan malami haziki jajirtacce wannan tafiya da yi da azumi da kuma ji a ransa zai je isar da sakon allah allah ya karbe sa a matsayin shahidi allah ya kai haske da rahama kabarinsa Allah ya lullube shi da rahama hakika mutuwar malami babbar asara ne ba a saninsa sai malami ya mutu mun ga irin haka ga malam jafar ga albani zaria ga su shan bashir gwange su shan ibrahim gwamari su shan ibrahim janti da sauransu ba a sanin abin da malami ya tare sai ya mutu to muna addu'a Allah ya ji kansa da rahama sauran malamanmu Allah ya bare su ga wayanda suke buƙatar bibiya tafsiri akwai wayanda suke ta tura mun sabo a online tafsirin mu ban san ma da ba an fara sawa a progress ba da su ina jin hajiyar sadiya ta kira ta ce sun fara sawa tun jiya ban san ta inda ma suka fara ɗauka ba ashe akwai inda muke tura suna ɗaukawa wanda kowace shekara wanda rabin mutane mai tara yake daukar nauyi akwai gidan rediyo mu na nan garin da su progress suna sawa sha ɗayan safe zuwa sha biyu awa ɗaya gidan rediyo mu na gida kuma haramoni da oga a nan da kanshi karfe nan gobe amma shekara mai zuwa ɗan allah ya kai mu da lafiya za mu mai da wurin Eh, karfe uku na yamma zuwa karfe uku in ce na yamma ba na dare ba yamma karfe uku zuwa hudu haka wasu ka babu shan muhammad sani ta sa hannu to allah muku albarka a shi kuma wannan wani bawan allah ne ya bayar da rabi na abin kuma yake dan allah kar a faɗa yana kwakwar na ya samu babansa da mamarsa da suka riga mu gidan gaskiya kuma ɗan da ne allah na sha akwai shirye-shirye na sunna tv da kuma abinan albani tv su kuma da zarar mun sai da abubuwan za a gaya muku lokutan da za su ci gaba da sawa mun tattauna da dr kabir asgar mu magana da misina kama maganar yana da insha Allah abu da aka yi za su zo Allah ku albarka haram waja ja'a ikhwatu yusufa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم نعم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين نعم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون نعم قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين جزاك الله خيرا وجنة وحريرا idan ba ku manta ba a jiya mun wa kan bayanin aya ta hamsin da tara walan ma jahazahum bi jahazihim qala atuni ala tarawna an ufil kaila wa ana khairul wato lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya kimtsa musu kayayyakinsu kayayyakin yan uwansa ya auna musu abinci bisa kuɗaɗe da suka zo da shi sai ya ce da su ku zo min da ɗan uwanku min abikum daga babanku bai ce dan uwanmu ba don ɓadda sawo. duk da dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya shakiki amma ya ce bi akhir lakum min abikum don ya nuna nagartarsa gare su sai ce ala tarauna anni ufil kaila shin ba fa gani ne ni ina cika mu wa ana khairul munzilina kuma ni ina cikin fiyayyun masu ba da masauki a mun yi bayani jiya a akan ala tarauna anni kai kaila jiya mun yi magana kan mudu mun yi magana kan au wanda mun tattauna a kan shi wanda duk da fa yayi magana a kan mudu har yanzu kuma fa yana magana a kan haƙoƙi kana son matarka ta baka haƙoƙin ka na kanta cikafce sai ma kana rage mata har sai ma ka shiga allazina idan salu ala nasi yansarkun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun to yau za mu tashi wa ana khairul munzilin annabi yusuf ya ce ni ina cikin mafiya alkhairin masu ba da masauki almunzilin malaman tafsiri suka ce ya'ani almudifina daga abbaiku almubiqina ni ina cikin mafiya alkhairin masu karɓan baki jama'a wannan yana nuna mana yadda cika mudu abu ne wanda yake da muhimmanci a wannan addinin kuma yake nuna nagarta da salihancin mai shi to kamar haka ne kuma fa jama'a karɓan bako yana daga cikin abin da ake gane kirki da amana da nagarta da salihancin mutum dan ya nuna musu shi mutumin kirki ne ya taba hujja da ofil kaila cika mutu sai na biyu ba wa ana khairul munzili don duk wanda zai cuci bako zai cutar da bako to zai cutar da ɗan to shine kenan sai ya ce ai ina cikin masu mafiya alkhairin masauki don irin tarba da ya ba su a nan zai ba mu wani babi na musamman ikramun zai girmama ba annabi yusuf ya kaba hujja da ita yayin da kuma baban kakansa don yusuf ai ah, karimi ne ɗan karimi ɗan karimi ɗan karimi dan khalilullah annabin Allah Yusuf dan annabin Allah Yaqub dan annabin Allah Ishaq Ɗan khalilin Allah Ibrahim alaihi salam a shi annabi Ibrahim kuma kan bin dama karban baki ne Wahala a daka hadisu baiti Ibrahim al-mukramina Allah ya ba da labari annabi ran baƙi ba bai taba ganin su ba amma bijimin sa ya yanka musu to wannan yake nuna karrama bako addini ne jama'a don don alaƙa don karfin karrama bako har ma an hada shi da aƙida man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu bi jannah duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ya karrama waye babansa kenan in baka karrama ba babu imani da Allah babu imani da lahira ka kenan karrama ko yana alaka da aqida shi yasa musulunci ya so a karrama baki jama'a me yasa ga dalili yanzu akwai wasu yankuna da za ka samu a ƙasashenmu da zaran wani rikici ya faru a yankin in suna da manya-manyan tituna da 'yan waɗanda ba yankin ba suke bi yanzu misali in a kudu ne an samu wata matsala sai aka samu wasu marasa tarbiyya sai su fito kan hanyar yadda zaka yana faruwa a jos sai daga in sun ga ɗan arewa ko musulmi ne zai wuce sai su daɗe hanya su kashe shi wannan ba daidai ba ne mu musulunci ya ba mu wannan tarbiyyar musulunci bai yarda ba don an fusata ku shi kenan ga wasu wayanda matafiya ne su su wuce ko da suna da alaƙa da wayanda suke muku haka musulunci bai ce ku kashe su ba don mu abin da musulunci ya gaya mana ma mazafi yana da haƙƙi wabin sabil kai zakka ma za ka cire ga wani mazafi ya zo wucewa bako sai yana da bukata za ka bashi wa ati zal qurba haqqahu sai me eh wanda suke da matafi an gane ko sannan kuma idan muka duba a cikin wanda Allah ya ce a bawa zakka akwai ibnu sabil in ban manta ba ibn abbas ya haɗu da wani reverend za su yi milaguro suna haɗuwa da reverend sai ce wa reverend assalamu alaikum sai ɗalibin sa ya ce akrama kallah ba ba a yi musu sallama ba sai su waje a ya ce wannan dan uwa ne dan uwa na ne na eh, sahibu biljam wanda za mu yi bulaguro da shi ko da ba musulmi ba yana da haƙƙi a kai na da kyautata masa kafin mu tsallake wannan gabar batun karɓar sallama ko rashin karɓar sallama ga wanda ba musulmi ba mas'ala ce akwai tattaunawar malamai al'imamu sin'ani al-yamani cikin sharhan bulogul maram min adillatul akal ya tattauna wannan mas'alar mas'alar sallama jama'a duk wanda ya maka sallama mai kyau assalamu alaikum da musulmi da ba musulmi ba za karba don ƙur'ani ta wa yi quyitum in an gaishe ku bi tahiyyatin da gaisuwa fa hayyu ku karbi gaisuwar ka'idar ma bi ahsana minha mai shi ka amsa masa yafi nasa kyau don addu'a maka amincin Allah peace zaman lafiya lafiyar gangan jiki lafiyar zuciya lafiyar a zauna a gari lafiya ya zama da ai ba ta ne ce ba dalata karama da wanda ya fi nasa in ka kasa ramawa da wanda ya fi nasa auru duha to kamar ya zanto me ya zanto daidai da nasa kun fahimci wannan wannan shi ne ka'ida hal da ihsan illa ihsan wannan shi ne wanda ya maka sallama mai kyau sai ka karba an gane ku to kuma don haka wancan hadisin da annabi ya kar a yi wa yahuda sallama ya kar a fara musu don abin da ke faruwa suna cewa annabi assalamu alaikum mutuwa ya tabbata a kan sai cewa alaikum to kaga don ba cikar cika sallama mai kyau sun cire latin amma idan mutum ya sallama mai kyau za ka karba ne annabi ibrahim ya yi wa babansa sallama qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiya a suratu maryam alayhi salam amma in sai maka sallama babu kyau assalamu alaikum shi da to jama'a haƙƙin bako haƙƙi ne yana da nauyi haƙƙi ne yana da ƙarfi malamai suka ce tamamu biyafa at-talaqatu inda awwali wahala cikan karban bako shine da lokacin da za ka tarbi bakonka a tasha kuka haɗu a kasuwa a ƙofar gida ka zakar masa fuska sosai kana murmushi kana dariya kana jin daɗin eh, murnar zuwa. to wannan shine 90% na karban bako sauran abubuwan duk su biyo ba, amma shi kenan kai kayi kuɗi kana abuja kana kaduna kawai don kaninka ya zo shi kenan kafin ma a wani ne ya zo kafin ya zo na kayi tsaki bakwai ya zo na ka ƙara uku tilka ashiratun kamila sai ya suka ce albashashatu fil wajhi khairun min at-ta'am alladhi yuqaddamu lil-sayf sakin fuska ya fi abincin da zaka ba bakonka shi yasa ko banki ne ko kamfani ne in kana musu fada da kwastama da bako yanzu za su kore ka yanzu su kore ka ba ga gaba su fiye da suna in kana da matsala da sim sai a samu ta mai sanyin murna da kira ba na ne ke yana daga cikin suka ce yana daga cikin ladubban karɓan bako shi na an yi hafizan muzayyif ne ala buyuti wanda ya bakon ya kare takalman bakonsa in ka ɗibi takalmansa ina za ka yi kar ya zo bako zai tafi duk an yi shara ko an yi alwala a kan takalminsa a jika shi idan bako ya zo cikin ladubba ka ɗibi takalminsa ka duba ina ya dace ka ajiye masa ballantana kuma bako ya zo shi ke na wani ɗan ya ɗau takalmi bako ya tafi ban ɗaki bako ya fito waye ɗauki takalmi na haka sai yana daga cikin haƙƙin bako na farko ka kiya masa takalminsa sai na biyu wa an a lara rahatihim ka zauna idon ka biyu don ka taya su hira suna buƙatar ga sai ni zan je kwanta na gani ga talabijin a'a ka bari da sai su suka ce kaje kwanta sannan kuma na uku wa Allah ya tuku zamana bi huzuri kar ka yi complaint din zamani in ba ke suna kan sai da bakon ya zo shi shikenan kana juya musu shinkafa ana zuba da kai ka kai ka kana lamari ya yi zafi shinkafa na je na san shinkafa dubu ɗaya yau na je dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari uku ka daina complain din zamani don kana ce masa kare shi ya kallafa ba a wallahi wata biyu babu albashi babu ariyar ba a kwamfulen din zamani a gaban bawa ba a kwamfulen din zamani jama'a mu fa matsaloli da muke ciki din ne ba mu iya addu'a ba ne kullum muna addu'a Allah ya sa abu yayi sauki ba haka ne kadai ba yayi sauki ko babu kudin saya kai kawai duk abu ka roƙi Allah ya ba da ikon yi wani ce ya ɗauko wani rasid tun zamanin baban gida ya sai siminti buhu ɗari dubu arba'in ko nawa ne sai ya tafi su don me zamanin baban gidan ba ka yi gini ba sai a wannan zamanin ashe matsalar ba a tsadar ba a dama ne yanzu in ka dubi gine-gine na yanzu wanda lokacin in ka duba lokacin da siminti yake da arha wallahi a garin nan gidaje 70% a wa'ancan zamanin gidaje na ƙasa ne to yanzu ka ga ko da a gida akwai ɗaki na ƙasa an yi dabara da ya yi na bulo ɗaya saboda haka kar mu riga ganin tsadar rayuwa muna kwamfilin bi khassin nazar kuma akan damar da Allah ya bamu lokacin da nake wancan maganar ba shi ne in ka sa takalin mai tsada ka sa takalmurodi ba yanzu rayuwa zai sauya karancin godiya da yawa sannan kuma suka ce yana daga cikin ladubban karban baki ka ce masa karka ce masu, za ka ci kaza za ka sha kaza a kama kaza a kawai ka kawo shi dan annabi ibrahim a yi mala'iku ya baki ya yi mala'iku girki ko ya kawo ai da ya tambaya za su ba mace to ba a tambaya bakin bako kana son kaza kana son kaza idan ka yi bako kan ka yarda wani angon ya ci mutuncinsa annabi yunus annabi allah ah, abuna lutu alaihi salam da yan garin su zo za su ruwaɗe da bakinsa sai ta wata kullaha wala ta zuni fi zai ku ji tsoron Allah kada ku bakanta min rai game da bakina ba ko ba a so a bakanta masa rai balla tana ce don shi ba ko ne bari a cuce shi ba a yi haka jama'a ku ji wata falala in ji wasu malamai idza qa'adtum ma'a al-ikhwani 'ala al-ma'ida fa'tirul julus fa yana sa'atu la tusabu alaikum min a'malikum idan kai ba ko sai ka ajiye muku abinci kuna ci kuna cin kayan marmari kuna cin abinci ku yi maɗi ku tsawaita wannan zama Allah baya irga shi cikin rayuwar ku bonus to jama'a wanda ya gane ba sai ta ba shi yana cin bonus a rayuwar ana kirga cikin rayuwar ba a kirga cikin rayuwar lalle Allah madaukakin sarki yana kunya ya sa ya an yas'al abda an nafaka alladhi ha ala ba, idan mutum ya ciyar da yan uwansa ko baki abinci Allah yana kunyar ya tambaye sa yadda ya samu kuɗi dan jin ba mutunta baki jama'a abu ne mai daraja haka nan shaqiqul balkhi yake cewa laisa shay'un ahabbu ilayna min az-zayf ba abin da muka fi so a rayuwar kamar mu yi bako yace li'anna rizqahu wa mu'natahu ala Allah domin abincin bako da ɗawainiyarsa duk a hannun Allah yake wa ajruhu ala la kuma Allah ma sai ke bada lada wa mal bashar illa dhuyufun ala mawaidina ai mu mutane da gaba daya mu ma baki ne a kafarki na Allah sai ke ba mu abinci imam al a'ma ya samo daga majma'a taymi majma'a taymi ya yi bako ya karrama bakwai ya ba ta abinci bakwai ya gama kwanakinsa ya raka shi ya tafi ko ba bai taba gani bakon ba bai sai kai daga ina kake ba me ya kawo ka ba ina za ka je ba kawai ana masa da sai karɓe shi da zuwa kaza ya yi ta masa hidindimu a yanka kaza a yanka akuya a yanka sani kuma an ran da bakon zai tafi ce kai dama daga ina ina za ka je ba ya san sunan shi haka ne abi bakar al yake cewa idan aka taru a kan abinci ka yi bako baki ko taru kuna cin abinci to kun samu kamala idan hannu ya yawa abincin kuma an samu albarka kuma a gode wa Allah a farko da ƙarshe kai kuma ɗan uwa in ka je bakunta ba a son ka riga tambayin bako wanda ka bakunta su kana kan kama kai talabijin da nawa ka firijin na naukar da a aka ci abu ɗaya ko aka yarda ka tambayi bakonka wanda ka je bakonka ne abu ɗaya wani rufe za ka tambaye shi ta yi <laughs> gaskiya ne ba abu ɗaya ba abu biyu ne kuma na biyu nan alkesa ya kawo don suka ce la yas'al sahibal baiti an shay'in min dari siwa an mawdi'il qibla لأداء الصلاة sala wa mawdi'i qada'i al-haja sai dai tambaya ina ne al-qibla yake don sallah ko ina ne ban taji so da inda a iya aka yarda ka tambaya wanda ke wali kai Allah maɗaukacin sarki ya ja hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli rayuwar Ibrahim Allah naka hadisi baiti ibrahim al-bukrabi shin labarin baƙin annabi ibrahim waɗanda aka karrama sunna ya zo maka kuwa in dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qawmun munkarun suna shiga suka yi masa ya amsa farasa sai sulale ba da sanin ba ila ahli zuwa ga iyalansa fa ja'a bi idlin sai ya zo da dan maraki sami to yadda Allah ya yabi dan maraki ne mai ne nama yanzu ba kawai za a yanka masa kaza an daina wannan shi dan maraki ko bai taba ganin su ba fa qarrabahu ilayhi yana da masu aiki yana da dalibai amma shi da kansa ya dau abinci yana kawo su yana cewa ala ta'kulu wanda annabi ibrahim kuwa sani khalilin allah ne salaf su yi maganganu na ban kayi kan mutunta bako wanda yanzu mutunta bako in ka je kauye za su mutunta ka amma mu galibi idan baƙi suka zo mana daga ƙauye muna da mu yan birni ne har ma sai mu gaba mu da lokacin zama da su anas ibn malik yace kullu baitin la yadkhuluhu dhayfun la tadkhuluhu al malaika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan magana yana da nauyi mu zamanin iyayen mu ba za a yi sati ba sai kun ba amma ni yanzu na bi shekara fa bai ba ko ba eh da zo mala yaqub mai tafsiri a kwaye kusar mala yaqub mutumin yobe ya samu ziyara amma bai yi minti biyar ba sai ku an ba duk gidan da bako baya zuwa da adam mala'ikar rahama baya shiga kenan duk ɗaya da gidan kare gidan da akwai kare da iyayenmu duk talauci in an yi gini ko a can ne sai an cire ɗakin karɓan bako amma mu matasa yanzu ina ina ƙyalla ido inda ne ɗakin yan fi sai a fara sashen wani ba zaura ce za a kawo ba ma da ba yaran ma suna kwana waje ba sai da yaran bai sai da yaran su ke kwana wuyansa kawai ya ga ɗaki wani ya je gida na ya ga ɗaki yan fi ya ci ba da me kake da wannan ɗakin ai in ji da shi aure zai a ciki amma ai iyayen wahala suke bari suna barin ɗakin baki kajin yanzu duk girman gidan ka ba mu ɗakin baki ba akwai kuma da zai je mu to shi kenan kaga yanzu mu da muke da awon ba za ka ba idan ba ko yau sai mu nemi aron gida wanda ya kai mu gina gida na baki to kaga ana zai ce duk gidan da bako baya shiga mala'ika na rahama baya shiga gida sai ga mutum dan uwan shi ne fa zo daga wani gari sai ya rike cewa ba na gari kawai dan bai san wannan roman ba Eh, kuma haka suke duk dare in bako ya zo kuma akwai abinci za ta je za ce za ta aje wa za yi bako hatimul asam ya ce gaggawa yana daga shedan sai dai gaggawa a abu biyar na farko idan bako ya zo a gaggauta yi masa abinci imajensu kawai a hura wuta biyu to tana miya tana sai na biyu kimtsa gawa in ya mutu a gaggauta a ji abin da shi sai aure da budurwa in ta samu manemi na gari sai biyan bashi in allah ya hore sai tuba da zirgi imamu al-auza'i an tambaye sa ma karamatu bai me ce ta karrama bako sai ta tsalaqatul wajhi wa qimul hadith sakin fuska da hira mai daɗi haka nan annabin Allah Ibrahim ai Allah ya rike sa Khalil Khalil wani matsayi ne na kololuwar soyayya wa takhadha Allah Ibrahim mai khalila aka cewa annabi Ibrahim me yasa Allah ya rike sa Khalil sai su don abubuwa uku abu na farko ma bai baina shay'ain illa ikhtartu alladhi lillahi ala ghayrihi dan Allah ya bani zabi biyu sai na duba wanne Allah ya so mu ai muna duwa min wanda ya fi sauki sai na biyu ban taba himmantuwa ba duk abin da kai Allah ya bani ya ce in yi duk wahalarsa ban taba jin damuwa a raina ba sai ce sai na uku wala ta radaitu wala ta shaitu illa ma a ban taba cin abinci karyawa ko na yamma ba don galibi larabawa safe yamma ne sai da bako shi ka'idar ba sai da bako don aka ce yana iya fita shi annabi ibrahim alaihi salam yana iya fita domin iya ulumuddin ya yi tafiyar mil ɗaya mil biyu yana neman bako don ga abinci ya yi amma ba bako sai tafiyar mil ɗaya mil biyu yana neman bako don su ci abinci tare awwalu man sanna al-qira an ta farkon wanda ya sunna ta karban bako da yi wa bako abinci na musamman shi da annabi ibrahim khalilullah aliyu ibn hussein ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu dai to min tamamin muru'a khidmatu rajul dayfahu yana yana daga cikin abin da yake cika mutuncin mutum shi da mutum ya yi hidima wa bayansa duk matsayinsa al-imam ali bin abi talib wata rana an gaina kuka aka ce me ya same ka sai ce lam ya ati ne zai fi mundu sama yau yau sati guda bai ba ko ba shi ya sa ni kuka sati guda bai ba ko ba fa akhafu an yakuna Allah subhanahu wa ta'ala kada ahalani ina tsoron kada Allah yana barazanar ya wulaƙanta ne domin littafin kashe matul qulub shafi na bakwai. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kata da ya faɗa wasu tawaga kiristoci daga garin Najashi suka kawo manzon Allah ziyara jama'a annabi ya tashi da kansa shi yake musu hidima kiristoci akwai akwai sa, akwai ɗalibansa ya debo ruwa ya kawo abinci ya gyara musu takalmi sai sahabbai suka ce na hannu na fika ya rasulallah za mu isa maka ka bari mu yi aikin sai da mutum kalla innahum kanu li ashabi mukrimin wa ana uhibbu an ukafi'ahum a'a su ai sun karrama sahabbai na a ganin su don haka nake so in musu tukuici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bako ba yahudi baya kallon gabas ba bai yarda da Allah ba bai yarda da ba amma ku ji Abu Rafi' bawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake sai annabi ya kira ni yace kaga mu yi bako babu abinci na musamman wanda ya dace da bakon da gidan dan haka ka je wajen wancan bayan bude mai siyar da kayan abinci ka ce ba ni bashin kaza kaza jama'a kun ji annabi yana cin bashi dan karrama bako ko bako ba musulmi ba da aka ce sai ba yahuda yace wallahi la ma usrifu illa bi rahmi wallahi ba zan ba wa muhammadu bashi ba sai ya kawo jingina sai annabi ya ce wallahi fa Allah ya amince da ni a sama ko ne amintacce da aka ba ya ba ni zan ba shi amma duk da aka ba ku misali da yake bullet proof din sa sulken sa makani ma ya dauka ya bayar ya ce ka kai masa jingina a karbo mu wannan abinci wannan jama'a annabi ba ya ci bashi wannan bashi ya rasu da shi a wuyan shi daga ba aka biya sallallahu alaihi wasallam ba ko jama'a ba karamin mutum ba ne haruna rashid shugaban kasa ne walima ya shirya sai ya ci abu muawiya abu muawiya babban malami ne kuma yana da lalurar ido to shi ke da aka zo aka ci abinci shugaban ƙasa haruna rashid shi ke zubawa wannan malamin makawa ruwa ya wanke a shi ta baya gani bai san wa ake zuba masa bayan ya wanke hannu sai aka ce masa malam makawa ka san wa ya wanke masa hannu sai ce a sai aka ce amirul mu'minin shugaban ƙasa to shi da sai to amirul mu'minin inna ma akramta ilma ka karrama ilimi kai ma Allah ya karrama ka ya dauka ka Abdullahi ibn Mubarak kuji ɗaya da cikin magabata masu kuɗi ko da yaushe in an yi abinci a gidansa sai eh, eh, yakan samo dabinai masu tsada sai fita sai kira baki kira ku ga dabinan kwando-kwando yadda duk wanda ya ci ya rika tara kwallon dabinon da ya ci yawan kwallon dabinon yawan dirhami da zan bashi wajen ya sa ku ci da yawa kowane dabino ɗayan kashi dirhami ɗaya zai baka dirhami ɗaya ko naira dubu goma sha ɗaya idan ka ci kwallo goma dubu ɗari da goma naira in ka daure ka ci kwallo ɗari ma ka ci dabino ɗari kana da miliyan ɗaya lafiya. ka ji maza jama'a dole su yi haka don ganin sirrin man kana yumin billahi wal yawmil akhir wal yusr in ka karrama bakon ba ka gyara wajen zaman ka ne wajen Allah ka yi imani ne da Allah ka yi imani ne da lahira wai yau a ce ka yi bako a ce ka ba ta ka yi soya masa kaji su ji magi su ji kaza ka ce masa in ka ci rabi dubu ɗari biyar in ka cinye duka miliyan ɗaya mu ne muka zo zamanin rowa yanzu irin wannan kabar wa larabawa akwai wani shek ahmad al-huzaifi dan uwan shek abdurrahman al-huzaifi liman masallacin manzo Allah na Madina ƴaƴan baffanni ne uwarsu ba ɗaya ba ƴaƴan baffanni ne amma mace ɗaya ta shayar da su mun haɗu da shi a Ka'aba ina karatu aka yi zo muka gaisa muna larabci kaza shi ke nan sai ta ake na koma gidansa da zama ba zan sake zama hotel ba wallahi na yi duk yadda zan warke haka ya rike ranar ya zo dama shi in ya zo ranar alhamis zai buɗe baki a ka'aba ya kwana washe gari sai koma gidan shi in a yi juma'a kenan amma a yana kama ni sai ta yi bakuwa yau gida za mu yana yana jidda da zama yace sam sai mun tafi hotel na mun zo hotel na na fata lokaci na kai minti talatin don ya tafi wallahi na sau buga shi na a ƙasa da motar muka shiga muna tafiya ba in ya ɗan waya ya yi wa yaran sa almishi ya yi waya ya kira sa ku ta yi gode wa Allah na samu bako kuma lokacin ana ta rigimar boko haram a najeriya baya tunanin wallahi ya yi albishir ya yi albishir muka zo gidan shi ya ba ni daji komai na abinci sheke min hidima washe gari da muka shiga baharul ahmar duk manyan koguna a jidda sai da ya kuma muna tafiya duk abin da ya gani sai ya saya har askirin din nan zai saya ya samu a na yake sam zona a gidansa sai tafiya ya taso in abin to da na yi kwana ɗaya wallahi da nace zan koma ya dawo da ni makka don akwai ayyukan da zan ƙarasa wala kuka yake yi to har yanzu ci ci na ɗaki yana gidana ya ce duk wanda na zo maka shi gida su zara da sauran akwai zuwan da na yi ma da na gano da hotel da nake ya ɗau kwamfuta ya zuni ya gano hotel ya tura direba aka yi da muka yi gami da shi suna yuhibbu da manhajara ilayhi jama'a amma mu yanzu zaka ga wani zai ce kai na mai yaushe ta zo an ne saboda haka ji ibn abbas yawan kwallon da ka ci na dabino kwallo ba na bol ba kwallo in ka ci dabino adadin kwallon ka adadin kuɗi da za a ba ka wannan ke don haka a mas'alar bako abu ne mai daraja Haka nan, imamu malik wata rana ya bakunci imamu shafi'i to shirin kenan bayan an gama a ah, ah, imam malik ne ya bakon sai zai yana zuba bakon ruwa don ya wanke hannun shi sai bakon ya rikice ya ce ya za ka yi haka sai ta kada ka daga hankalinka in ji imam malik fa khidmatu dhayfi fardun wala duk matsayin da kai wa bakon da hidima farilla ne ko da kai ne sarki ko da kai ne gwamna in dai yi bako to kai da kansa kai da kansa kai masa hidima wannan wajibi ne ka yi hira da shan musa da mai hula da su albani gombe da su malam mustafa gambo lokacin da suka kai wa albani zariya ziyara allah jikansa da rama yadda suka yi gami shi da kansa yake musu hidima hidima ba bako wajibi ne ba wai za ka sa yaran ka suka yi ba ka tashi da kanka kawai ka yi kuma idan kai ko in akwai matsala gidan da karka yadda a gane don cikin magabata na kwarai ya yi bako a ni daga safe zuwa yamma sai bakin suka saba da wani dan sakarami dan shi yake samu sabuwa to a ranar da yamma sai dan ya hau kan daki sai su fita ya faɗi mutu magariba ya yi ya kar kowa ya isharar a yi mutuwa a gidan nan don kada mu daga hankalin Ba balantana ta yanzu a gaban bakon da kake mari matarsa sai zingiran ya fita kai to shi da ke nan daga nan sai da gari ya waye sun karkata za mu hada da zirma sun ce ina ba yaron nan sai aka ce ya yi barci sai da suka karya da safe za su tafi sai mai gina ya ce ai ɗana wane yaron su biya in ba ku da ba eh, kula da lokaci za mu je wuri jana'iza ba mu lokaci a soke sai suka ce lima lam tukhbirna hina sa'alnaka an donne baka ba mu labari ba jiya da muka tarbe ka yaron kace mana yayi barci sai ce ba yan baqi li aqilin ayyam bisa ala duyufihi waqta al-amir wala yuk wala yukaddir alayhim aishuhum aishan wala yadhharu nafsan wala ya'disu bi wujuhi bai dace wa mai hankali ya hana bakin da cin abinci ba ya hana su barci ba ya gurɓata musu rayuwa ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul Ka kaji abin da annabi Yusuf yace ka sirrin da yake cikin karɓar yace shin ba ku gani ba jan ofil kaila mun yi bayani cika mu wa ana khairul munzilin ni mafi alkhairi mai bada masauki ne fa in lam ta'tuni bihi in ba ku zo min da bilyaminu a zuwan ku na gaba ba fala kai da lakum indi wallahi ba za ku yi aure wuri na ba wala taqrabun kusa da nima ba za ku zo ba qalu sai yan uwan yusufa suka ce sanu rawidu anhu abahu abahu din nan kun sani yana cikin asma'ul khamsa anan maf'ulun ne sai zama abahu maf'ulun bihi masu alamatu nasbi al-alif li'annahu min al-asma'i al-khamsa sanurawidu anhu kalmar nurawidu jama'a shine ka nemi abu da lallaba da naci ba shi ne warawadar hullafi wa fi baiti ha ba sai na sanurawidu yani al-ijtihadu fi talab naci a roba za mu marerece mu yi roƙo mu yi naci a wajen babansa don baban ya ba mu shi wa inna la fa'ilun lalle mu wallahi za mu aikata haka malamai suka ce wa inna la fa'ilun mu za mu aikata me za su aikata har da taukidi yan uwan yusuf malamai su yi maganganu guda uku daga ciki magana na farko wa inna la fa'ilun lalle mu za mu aikata yani wa inna la ja'uka bihi mu mai maka alkawari mun lashe takobin ko ana za ko ana za sai mun zo maka da dan uwan namu yadda ka nema wanda shi da mazhabin imamul kalbi suka ce tawkidin akan zuwa da yusuf yayin da magana na biyu na imamu sujaji wa inna la fa'il mu za mu aikata suna nufin za mu aikata roƙon baban roƙon baban mun dai mun tabbata za mu yi Sani magana na uku wa ina la fa'ilu yani wa inna la mudimun al mutalabata bihi li abina wa mutabi'un al mashurata alayhi bi tawjih za mu dawwama mu rika bibiya da shawara har kullum dan yarda misali ba sai ran da zamu zo zo mu roki baban na ba muna koma kafin a cin yawan da hadin in zai rike mu wata ne wata biyu ne kullum sai mu yi masa tai na bamu da har zuwa ranar da za mu zo don mu tabbatar mu yi asirin din burin jama'a me yasa annabi yusuf alaihi salam ya ce su zo maka da ɗan uwansa kuma zai rike wannan ɗan uwan baya ganin zai fama wa tijon nan tsohon rauninsa shin bai san halin da babansa ya shiga don shi ba bai san wannan da, wanda batan wannan na biyu ma har baban zai markace wata walla an wa qala ya asafa ala yusufa wa fiyadda aynahu min al-husn wa huwa kabir ko me yasa ya sani in ya dauke wannan dan uwan nasa hankalin baban zai tashi Ko me yasa ne ya an gane ko me yasa ne ya me yasa ya ya kamata ya hakura to wannan amsar wannan dalilin shi za mu amsa gobe sa'annan kuma mu ji yadda yaran za su fuskanci babansu bayan sun dawo sai mu tsaya a nan akwai dan uwa kuma aboki mai taimaka a a addini matawalle wanda ana yi wa mahaifinsa rasuwa da su ko to muna addu'a Allah ya cikan mahaifinsa ya sa ya huta ya kai haske da rahama kabarinsa duk da suka rasa iyayen su ma Allah ga yi haske da rahama kabarin su ku wanda da kuke ta wayannan ɗawainiya na ɗaukan wani aiki da kuma kwamiti da suka tsaya kan wani aiki da ɗalibai da suka ba da lokutan su muna addu'a Allah madaukakin sarki ya tara mu gaba ɗaya fi maqadi sirkin inda malikin muqtadir ma'ar rahmani allama al-qur'an subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk